يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله barkan da a wannan yammaci na nan ya da biyu ga watan Ramadan a wannan shekara ta na ga watan goma shekara ta dubu a jiya idan ba ba mun tsaya ne a karshen aya ta hamsin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu maimaita daga ta hamsin da biyar sai mu ci gaba daga inda muka sa ɗin ajiya kafin haka akwai tambayoyi da ɗan uwa suka rubuto bai tambaya na farko yana cewa na taɓa jin kace babu wani dalili da ya nuna duk wanda ya haddace alqur'ani ya manta yana da laifi to ni kuma na ga ɗan hadisi kamar haka ko na hadisi man qara'a alqur'ani thumma nasiyahu laqiya Allah ta'ala yawm al-qiyamati ajzam abinda hadisin yake cewa dukkan wanda ya haddace alqur'ani sannan ya bari ya manta ranar tashin kiyama zai gamu da Allah yana kuturu wani hadisin na gaba ma min imri'in yaqra'u al-qur'ana yantahu ila akhir al-hadith wadannan hadisai da kuka dukkan su da ifai ne ba ɗaya daga cikin su da ifai suna cikin ire-iren su waɗanda suke nuna kuskure ko kuma laifin wanda ya haddace alqur'ani ya manta da haka idan mutum ya manta wani abu na alqur'ani idan eh, ya haddace wani abu na alqur'ani sai ya manta ba ka cewa ga wani laifi da aka yi masa tani sai dai ya yi hasara ta fuskar falala domin hadda alqur'ani falala ce hadda ta gaba ɗaya ko hadda wani bangare daga cikin ka da haka duk abin da mutum ya haddace idan ya bari ya manta to ya yi hasara ba wancan wani hasara amma shin akwai wani tanadi na azaba da aka yi masa babu wani wannan kuma so yake a bayyana masa hukuncin wani abu da yake yawan gani a makabarta su ne da wuya ka wuce kabari ɗaya ko biyu ba tare da kaga an rubuta sunan mai kabarin ba su a wani lokaci a jikin ko za a rubuta a kaka kan a wani lokaci karfe ne za a yi masa fenti a rubuta sunan mai kabarin a wani lokaci siminti menene wannan ko dace wasu da suna wannan kan ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin ayyukan sahabbai baya cikin aikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko dukkan waɗansu magabata na gari abin da ya tabbata a sunna shi kansa kabari ba a san a ɗaukaka gininsa sama da ɗani ɗaya kaga ɗani ɗaya kuwa kila bai fi inci takwas in yayi wa zuwa goma ba shine tudun da ya kamata kabari kuma kuma da ƙasa kawai za a fara bai halatta ba zuwa sa minti a sa ballanta na kuma a kawo blok da blok na siminti nan gefen da gefen a sa a cike yi tudu wannan duk ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta imamu al-qurtubi a cikin littafin tafsirin sana al-jami bi ahkam al-qur'an cikin tafsir sura kahf yake dukkan kabarin da ya wuce tudu na tani daya sunnar annabi shine a kasabe shi a mayar da shi daidai so da aka da gini da ake yi har a sa siminti dan a zo a rubuta suna wannan ya sabawa sunna sannan kuma kasa ko dan a rubuta sunan shi ma ya saba a sunna abin da yake a sunna bayan an tsara kafar da da ko wuce cikin da ya wuce tsari ɗaya ba to kuma sai a sai mutum ya samu wani dutse sai ya sa kasar da kan mamaki amfanin sa danka sai da kabarin dan ka ko ba ka zo biyar wata rana dai idan ka sa dutsen ai ka san wani irin dutse ka sa ko ka ko gaban ka kuma shi ba kasa ake ba daidai kusa da kanka zaka ajiye ko ka dora wannan shine abin da a ta ta nuna masa habbai ta wasu abdullahi dan mas'ud da sauransu habbai in za ka mutu har wasiya suke yi cewa bayan na mutu fa kar yi mun kuka na mutuwa sannan kuma kar a yi gini kan kabari na sannan kar a tare kasa da kanku tsami haka suke nasiha ga iyalin su kafin mutuwa da haka ya kamata ya hatar ta yi bayanin cewa dukan dabbar da take cikin ruwa halal ne to yaya kulkuru fa wato ni ne ma ne bayanin

alhillu mai tatu duk abin da ke cikin teku na farko dai halal ne na biyu kuma wato ana cin sa ne a musan sa ba sai an kama an yanka ba irin yadda ake yanka dabba ta waje haka malamai suka ce ta kashin wannan hadisi da haka nan gurin duk dabbar da a cikin ruwa kawai suke rayuwa a nan laifin namanta bisa da zance mafi inganci da idan suka li dabbobi kashi biyu ne akwai kuma kaso na uku a tsakiya kashi na farko dabbar da auje take rayuwa tumaki da awaki da raƙuma da bareyi da shanu da kauna da wannan da auje take rayuwa ba sa rayuwa ba in ma kasan zaka jefa su cikin ruwa don su rayu to za su mutu kashi na biyu waɗanda a ruwa suke rayuwa ba su bayar za a rayu a waje da ka fito da su waje ka bar su tsawon wani lokaci za su mutu kifi da dangin kashi na uku halittun da wani lokaci suna ruwa wani lokaci suna wasu za su iya rayuwa a ruwa mai daɗewa kuma su fito waje su daɗe sannan kuma su sake koma ruwa to wannan su ne suke da matsala duk wanda kawai a ruwa suke rayuwa kaunan wahidan wannan sun su halal ne ina ba an fahimta da haka malamai har waɗanda suke ganin cewa kare na ruwa ana cin su ko ba a kai su suka ce in ka ɗauko su yanzu ka ajiye zai rayu yadda kare na gida ko kare na waje ke rayuwa matukar zai rayu ga halatta ba amma matukar ba zai rayu ba a wajen sai alwan ya halatta ce ko da kare ne amma da dai ya tawaffufi dangane da zirin ma'i alade na cikin ruwa wanda baya rayuwa sai alwa akwai malamin da suka bada fatawar halatta kin su suka ce domin dabbar ruwa ce imam malik da aka tambaye ce kun ce alade aka sake cewa halal ne mutum ko kar mu ce kun ce alade wato sai shi akan wannan kuma ba na kaga ya tawaffufi kenan yatawarra an yakuna innahu halalun azhar to ita wannan dabba ta tsakiya ko halittun da suke suna rayuwa a wasu suna rayuwa a ruwa abinda waɗansu malamai suka ce al-muhakkikun cewa musallima ya furin jaye a cikin halin sun zaman su na yoshi ya yawa ko zaman su na waje ya yawa idan rayuwar su cikin ruwa ita ta fi yawa sama da zaman waje to wajen yawo suka ba za su koma ruwan su ba haka halal na ce su idan ka gane wannan fatawar to sai ka ɗauki kunsuru ka sa shi ajin da za ka sa cikin abubuwan nan guda uku idan halittar waje ke baya rayuwa a wurin gaba ɗaya a waje ke to ka ga ba halitta ka cikin ba sai ka nemo na wancan hadisin da zai wadatar maka ba idan kuma a ruwa ke rayuwa ba rayuwa a waje to shikenan ka ga za ka ci kaulin kai idan kuma rabin ruwa rabi waje to sai ka bincika ina ya fi yawa a cikin rayuwa a ruwa ya fi yawa rayuwa ko a waje abinda duk ka samu sai ka zo da kanka fatawa bisa ga wannan haske da na baka jiya mun saurari tafsiri wato yana nufin jiya a ranar da shi ya rubuto wannan takardar kenan a takardar ne mun saurari tafsiri ta yi bayani a kan cin abincin waɗanda ba musulmi ba wato ka gane ba ku waɗanda ba musulmi ba ne bayani ba kuma arna ne bayani ba ke fantattu cikin waɗanda ba musulmi su ne ba hannun kitab wato kalma ta ilimi yana da kyau mutum ya amfani da ita idan ka ce waɗanda ba musulmi ba ya shafi yahudu ya shafi kirista ya shafi bamaguje ya shafi musulmai ya shafi mulhidai ya shafi wanda yake gaba ɗaya ba Allah gaba ɗaya duk waɗannan kalmar ba musulmi ba ta shafe su kalmar ana ta gane su gaba ɗaya to musu ba wannan nake magana ba ni ina maka magana ne akan ahlul kitab to kaga ahlul kitab hukuncin su daban da sauran kafirai hukuncin su daban da sauran waɗanda ba musulmi ba da haka ya kamata ka sanya kalmomi a inda suka dace da haka ne zan zuya na tambayar ka kai bayani akan halaccin cin abincin ahlul kitab to sai dai baka yi bayani ba idan abinci yana da alaka da addinin shi ko kuma wanda ba da alaka da addinin shi wannan gaskiya ne na magana kan cin yankan su kadai abin da yake da alaka da addinin shi wanda suka yanka dan ranar kirsimati ko dan ranar wani idi na su ko daga kirsimati ba bai halaka su ba bisa ga zance mafi inganci wannan yake shi tsohon soja ne muna da shekaru kusan saba'in da biyar a yanzu a lokacin da aka yi civil war na Najeriya yana cikin waɗanda aka yi yaƙi da su don haka ya kashe mutane masu yawan gaske a duk lokacin da ya tuna wannan abin yana masa takaici menene abin yi yanzu abin yi shine sai ka gibari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaƙi insha Allah kada ka kare ka dabe tsammani daga rahmar ubangiji tunda Allah ce la ta taqnatu min rahmatullah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kar ku dabe tsammani daga rahmar ubangiji Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya dan shi mai gafara sannan ko mai jinkai tambaya game da taba sigari shanta ko sayar da ita halin ne ko haram dan ta mafi inganci shan ba sigari haramun ne dalili anan nan gurin saboda bincike ya nuna tana cutarwa tana cutar da dan tana lalata huhu na mai shanta tana sa masa datti a kirjinsa tana haifar da matsaloli a cikin rayuwa Gobe, ce tafi ne wannan likitoci da musulmai da kafirai duk sun yi ijma'i akai to da haka za ka ansa sunan al-khabir abinda ko yake ansa sunan al-khabir to wannan haramun ne da nasa al-qur'ani tunda sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sun cikin at-tarab al-injila shine yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wato yana halatta musu at-tayyibat wato dangin al'amura waɗanda suke da'a waɗanda ba sa cutar da jiki ko hankali wa yuharrimu alaihi al-khaba'ith kuma yana haramta mutane datti wato duk abin da zai gurɓata hankalin mutum ko kuma ya haifar da cuta a jiki duk abin da zai cutar da hankali ko jikin dan adam haramun ne a musulunci dan saboda haka ta ba shiga da haramun kuma kai a hankali ka duba ka ta ba shiga da ka duba ka ga inji karfe da karfe ne amma zaman lafiyarsa shine hayaki ya fito daga ciki ko ba haka ba zaman lafiyar inji shine hayaki ya fita to kai kuma sai ka zuke hayaki kuma ka zauna lafiya ka zuka da haka ya kamata mai shan taba sigari da ya kokarin tuba zuwa ga ubangiji kuma da almubazzaranci domin lokacin da mutum ke jin yunwa ko kishewa sai ta taba sigari za ka magance yunwa za ka magance kishewa to kaga ya kashe kudin cikin abin da ke baya da amfani wanda wanda shine ake kira at-tabzir wato almubazzaranci Allah yake innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura lalle almubazzirai masu almubazziranci wato dangin shaytan ne su to ya naka yadda ka zamewa kanka ka zama ɗaya daga cikin dangin shaytan to da canza haramun ne to haka sai da ita da haka duk mai cinikayya ta saba su gadi ya ji tsoron Allah ya daina da wata sana'a da ya canja sai ubangiji ta'ala in dai ya bar wannan dan Allah Allah zai masa musanya da abin da yake mai alkhairi kuma zai samu riba a ciki. kuma zai samu albarka a cikin insha Allah ta'ala amma idan dan ya nuna masa cewa ga su ana samu ruwa ruwa dan haka ba zai iya daina gurin sai sun tare da yawa in ya so daga baya ya ba kuma sai ya gina islamiya ko ya masallaci shikenan da ya je umara ya dawo to shikenan wannan kuma ya sani dai cewa inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban mai tambayar karshe yace fa bayanin cewa idan za a ci abinci lallai a yi bismillah to ya idan mutum zai ci abinci da yaro kankani wanda bai ba bai fara magana ba yanzu wannan yana bukatun tambaya kai da ka fara magana ba sai ke ba shi kuma dole sai yayi Allah ya ce kowa a kira shi da sunan mahaifinsa to ya za a kira yara da ake tsuntowa wanda ake tara su a gidan marayu wannan yara waɗanda ba san iyayensu ba a shari'ance to ana danganta su ne zuwa ga su mata sai a san iyayen su mata sai a dangana su zuwa gare su ba za a dangana su zuwa ga wani namiji ba tunda ba a san iyayen su kuma kai ba ta ake dole lokacin da ka kira sunan ba sai ka kira mahaifin idan ka san mahaifin ka kira shi wane wane wato wane dan wane idan ba ka san shi ka ce masa dan uwa na wane haka Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum to kira su sunan mahaifin su ne idan ka ku san sunayen mahaifan su maza ɗin ba ta suke nan ku kiraye mutum ka sai ka dan uwana wani ba sai ka ce wani dan wani ba mun tsaya kamar yadda na faɗa a ƙarshen aya ta hamsin da shida amma za mu sake maimaita daga ta hamsin da biyar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ubangiji ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu sanadai masoyinku ko mai jibintar lamarinku Allah shine Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani waɗannan sune waliyanku abinda ake nufi waɗannan sune za ku kaunata kuma sune za ku taimaka ku taimaki Allah ku taimaki manzon Allah da sauran mummunai ku kaunaci Allah ku kaunaci manzon Allah da kuma sauran mummunai to a nan gurin ya iya yi wa mutum ya ce yana son Allah amma ya zai mutum ya taimaki Allah zai iya yi wa mutum ya so manzon Allah ya taimaki manzon Allah a lokacin rayuwarsa zai iya yi wa mutum ya so ƴan uwansa mummunai ya taimake su in yana tare da su wannan duk zai iya yi wa amma taimakon Allah shi ne abinda hankali baya iya farfa baya iya hararo shi da gaggawa to shine malamai ke cewa taimakon addinin Allah shine taimakon Allah kamar yadda ya yi ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit haka da mutum wala na Allahu man yansuru inna Allaha la qawiyyun aziz wato ainihin in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku dan haka san Allah da san manzon Allah da san mu ne wannan wajibi ne sannan malamai suka ƙara bayani da cewa asalin san manzon Allah da san mu ne wannan so ne refi amma san Allah shine jibu wato wilayatul lahi hiya al-asl wa wilayatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin far'un laha wa tabi'atun laha san Allah shi ne shi yasa ake fara gabatar da shi domin me yasa kake son manzon Allah dan Allah ya ce a so shi me yasa kake son mummunai dan Allah ya ce a so me yasa zaka taimaki manzon Allah ka taimaki mummunai dan Allah ya ce a taimake su a ce san Allah din ne asali ne jigo shine shi suke san wani wanda ba su ba kuma ya zama ne da haka ba za ka so kowa ba sai wanda yake kaso tunda soyayya gaba ɗaya ta ciki sai wanda ya baka izini yace so sannan ka so shi shine ma'anar inda ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata mu'minin da suke tsayar da sallah wa yutuna zakata kuma suke bayar da zakka wa hum raki'un kuma suke yin ruku'i malamai suka ce lafazin ar-ruku'u anan ana nufin al-khudu' shine kaskantar da kai suke masu kaskantar da kai wato masu tawadu'u a wajen mu'amala tsakaninsu da yan uwansu mu'minai tsayar da sallah da bayar da zakka wannan haƙƙin Allah ne tawadu kuma wannan haƙƙin sauran mutane waɗanda suka fi su shekaru ko waɗanda suka fi su ilimi ko waɗanda shugabanni ne a kansu to za su yi tawadu kai ko da ka sa'anninka ana son ka zama mai tawadu ka da su shine ma'anan arruku'i a nan wuri waɗansu malaman suka ce ma'anan arruku'i a nan gurin sallah kamar yadda aka ce wa nuna salata to kuma wa hum raki'una an sake maimaita batun sallah dai kasancewar muhimmancin ta cikin addinin musulunci an bayyana ku amma a riwayar da aka kawo jiya ko wanda na ce shi a suna kafa hujja da ita ce cewa wa ayar tana magana ne akan Aliyu bin Abi Talib lokacin da yake sallah a masallaci sai wani miskini ya shigo sai ya roƙe shi cewa ya ba shi sadaka to Ali bin Abi Talib na cikin sallah sai ya ga cewa ya tsaya ya kammala sallan ɓata lokaci yana cikin ruku'i sai ya taka yana tafiya har ya kusa da miskinin ya miƙa masa hannunsa sai miskinin ya zare zoben zinari daga jikin hannunsa to sai ya tafi to shine wato wayu kuna zakata wayu kuna zakata wa hum zakata. an gane ku yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un suna ba da a halin suna cikin ruku'i to wannan na farko dai dukkan ruwayoyin da suka nuna wannan ruwaya ruwayoyi da zaifai ba suna akan ba abin da ke cikin su sai majahil wato majahulan marwaita waɗanda dole hadisi ba ta san su da ruwaya ila an san su a wani fagen ba amma ba ruwaya ba irin mutanen da ba a karɓar ruwaya kamar da ibnu kasir ya tabbatar a cikin tafsirinsa ɗaya kenan na biyu idan ka kalli ayat tana magana akan jam'i su suna magana akan mutum daya dan ubangiji ta ala ce innama waliyukum wallahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina amanu wadanda suka yi imani ba wanda ya imani ba da an ce innama waliyukum wallahu wa rasuluhu wallazi amana to sai a ce ali bin abi talib dan sai zanto allazi gufrat kenan abu daya wanda ya yi imani amma wallazina amanu da wadanda suka yi imani sannan wa yuqimuna as-salata yuqimuna kaga ba shi ma jam'i ne sannan wa yu'tuna zakata shi ma jam'i ne sannan wa hum raki'una kaga da duk jam'i ne ba sai ba wa huwa raki'un da shi kada yake nufi sai wa huwa raki'un kaga kalmomin da suke cikin ayar sun ta wancan tafsiri da yake ina ba ta fahimta sannan bugu da ƙari sanya zinari ga ɗan namiji halal ne ko haram to kaga sun zargi Ali bin Abi Talib sun ce ya sa zoben zinari kuna fata ya sa zoben zinari kaga anan gurin wajen yaban shi tunda jahilai ne sai suka zage shi ko su sani ba ma'ana annabi ya ce kar a sanya zoben su shi kuma ya sanya kuma sallah ana yin ta a natsai shi kuma yana yi yana tafiya yana sadaka yana cikin sallah yana da sadaka wannan duk wato shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa bai taba ganin jahilai a istinbat ba irin yaji wato sai su so ban mutum sai su zage shi ba tare da sun san cewa zage su suka ba su suna tsammanin ne dole hakikanin gaskiya wannan riwayoyi gaba ɗayan su ba su da ubangiji yace wa man yatawalla Allah wa rasulahu dukkan waɗanda suka bincin lamarin ubangiji kuma suka bincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ladina amanu da waɗanda suka imani fa inna hibballahi humul ghalibun to lallai dandunar Allah sune masu rinjaye su ne masu tun ibnu jarir al-tabari ya rawaito da sanadin sa sahihi zuwa ga abdullah dan abbas Allah ya kare ga gare shi da ya karanta ayar inna waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu sai ce yani annahu man aslama tawalla Allah wa rasuluhu kaga sai a wurin sa yana ganin ayar tana magana akan dukkan wani mummuni sawa'un na lokacin annabi da zamanin da ya biyo bayan annabi har zuwa tafi kiyama ya shiga cikin wannan ladina amanu ba za a kebance sa kan wani mutum kai ba an fahimta ku sai annabi da kuke sake ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم رهوا وبعدا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يحكمون يا أيها الذين آمنوا يا وأن في الإيمان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم كدكوا لك وأن لك الدينكم هزوا وإذن وإذجبي تداريا ولعبا كما أبن وتعالى min allazina utul kitab cikin waɗanda aka bai mu littafi min qabli kuntum kafin ku wal kufara da ragowar kafirai kada ku riki waɗannan auliya a matsayin masoya ko ababen kauna a gare ku dukkan mutumin da ya mayar da addinin ba abin yi wa izgiri abin yi wa wasa to kuskure ne ku nuna masa kauna ko soyayya domin ma'ana kun nuna addinin ku ba da muhimmanci kenan a wajen ku babu wani dalili da mutumin da baya son addinin ka ya mai da addinin ka abin wasa abin izgile kai kuma za ka nuna musu kauna ko ka so shi ko ka taimake shi ta kowace irin fuska domin taimakonsa ma'ana ka za su ƙwarin gwiwa wajen ya ci gaba da munana za a cikin musulunci wajen ya ci gaba da kafircewa Allah da sa kai ka za su ƙwarin gwiwa da kanka kenan Allah ce wattaqullah ku tsorace ubangiji in kuntum mu'minin in har da gaske ne ku mu'mine ne wa idza nadaytum ila salati idan kun yi kiran sallah ku mu'minin ittakhadhuha su wadancan kafirai da aka ambata a baya min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara cikin wadanda aka zo littafi kafin ku da ragowar kafirai yayin da kuka yi kiran sallah ittakhadhuha sai su rike ita sallah din huzuwan abin yi injili wa na'idan da kuma abin yi wa dariya ko kuma wata sai suna ganin cewa ruku'i da kuke yi dan girmama Allah da sujada da kuke yi ku turmu da goshinku da hancinku cikin kasa dan ganin girman wanda ya halitta ku ya samar da ku daga babu wato wai abin wasa ne sai dan jawa abin dariya wannan shine tabi'ar su ittakhadhuha zuwa wa la'ib Allah ce zalika bi annahum qaumun la yaqilun suna yin hakan dan su mutane ne waɗanda ba sa hankaltar dokokin Allah abinda Allah ya umarni da dukan abin kamata an adam ya mai shi abin yi madariya sai Allah ce يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن amanu. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ابن جرير الطبري يا روتو مجانا بقى عبد الله بن عباس الله تقال دا أبريك يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من اليهود وانا أدري في يهودا ولفظ النفر tarin mutanen da sun daga uku zuwa abin da ya kai tara shi na shi kira nafar wato wani adadi daga cikin yahudawa sun zo wajen manzon Allah fihim abu yasir ibn asfar daga cikin sa akwai mai wannan sunan wa rafi ibn abi rafi da kuma azir da kuma zaid da khalid da azar ibn abi azar da Asiya. wannan duk sunayen gaggan yahudawa ne sanannu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen shi fasaluhu amman yu'minu bihi min ar-rusul sai suka ce dawa dawa kai imani da shi cikin manzanni fada mana miji kada sai manzon Allah ce da su uminu billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun abinda ke da shi ni kan nayi imani da Allah da abinda aka saukar min da abinda aka saukar wa annabi ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub da al-asbat da abin da aka biyo annabi Musa da abin da aka biyo annabi Isa da sauran wahayi da littattafan da Allah ya bai wa annabawa wanda ya turo daga gare shi la nufarriqu baina adamihi mu musulmi babu rarrabe tsakanin wannan da wannan muna kimanta kowane annabi gurgurdan darajar sa mu ba shi matsayin annabi Musa mai imani da shi mu ba shi darajar annabi Isa mai imani da shi mu ba shi darajar mu siffanta shi da abin da mahaliccinsa ya siffanta shi shi wannan shine kaidar falamma zakara Isa yayin da ya ambaci sunan annabi isa jahadu nubuwata sai suka ce wannan ba annabi bane ba cire sunan daga cikin annabawa yahudu suke da wa qalu suka ce la nu'minu biman amana bihi mu kan ba za mu imani da duk wanda kai imani da su ba a sai wanda muka zaba a cikin littafin fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya ubangiji yace qul ka ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi hal tankimuna minna illa an amanna billahi shin kuna abin kuna da abin da su nuna musun sane sai fa cewa yi imani da Allah wa ma unzila ilaina yi imani da abin aka saukar mana wa ma unzila min qablu mun yi imani da abin aka saukar kafin mu don cikin littattafan baya wa anna aktharakum fasiqun ko mun yi imani ko ba in akwai abin da za ku nuna na mana da ku sa to shi ne wannan to wannan abin kuwa idan mutum ya yi da haka ya kamata a masa musun sa ina ganin ku gane ba wato larabci yana da daɗi sosai da sosai da kun fahimci larabci da kun gane tuni kul ka ce da su ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bi mu littafi hal tanqimuna minna shin kuna da abin da za ku nuna na mana shi shi lafazin akwai lafazin wato nakama yankimu fi limadhi kenan daidai da zaraba yadribu nakama yankimu sannan kuma akwai naqima yanqamu naqima kamu wato da yana daukan da biyu ko ka dauke shi ala wazni daraba yadribu an gane ko naqama yanqimu kenan ko ka dauke shi wato fariha farahu wato yan yanqamu kenan ko wanda ka faɗa cikin larabci yayi to amma cikin biyu wanne fi inganci wanne fi fasaha wanda fi fasaha shine in ka dauke shi akan yan kamu. wato daraba yadrib na kama yankimu daraba yadrib kenan na kama yankimu dan yace hal tanqimuna bai ce ba hal tanqamuna wannan sai da mazi din sa menene na kama da haka mudari idan sai san to yankimu hal tanqimuna minna illa an amanna billah kaga ni mazi din sa na kama ne da haka ce wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-azim al-hamid وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم an gane ku wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrij alaina sabran ila akhir al-aya ma'ana madi din fa kama wa ma naqamu minhu mudari din fa yanqimu hal tanqimuna minna wa ma tanqimu minna illa an ila akhir al-aya ina fata mun fahimta to nasima din abin da yake nuna wa wato asalin ku daga annisima ne annisima kuma wato ita ce azaba kishiyar ni'ima annima wato ni'ima kenan annisima kuma wato kishiyar wanta kenan hukuma kenan to ita kuma uquba ilimi ce ko uquba a aikace ko uquba a magance ko wacce ana kiranta mutum yayin da mutum ya zarge ka ya kika ya maka musu wani abin da kai ya maka wani nau'i na uquba amma a aikace ko a magance a magance to shi ne manzan Allah ke ce ah ce manzan Allah ya faɗa musu halittar ke nuna minna yau akwai abin da za ku mana ukubarsa abin nufi akwai abin da za ku mana inkarin sa mun musulmai muna da wani aikin da kuke da mu da ya kamata ku Yahudawa ku mana aikin sa illa an amanna billah fa ke da ko mun imani da Allah kan gane ku wa ma unzila ilayna mun iman da abin da aka saukar akan mu wa ma unzila min qablu mun yi imani da wato an san abin da aka saukar kafin alqur'ani wa annabi in akwai abin da za ku mana ku sauke mu ku nuna mun yi kuskure to wannan ne to abin tambaya shi wannan din kuskure ne ya kuka kuskure bane to wannan shine abinda azabin balaga suke cewa ta akidu mad'i bima yushbihu zanna. eh wato karfafa yabo ga dan adam amma da waɗansu kalmomin da sun yi kama da zargi a zahirin kalmar kamar zargi ne amma hakikanin gaskiya yabo ne aka mana masa ina fata an fahimta wai ba wannan bikita wala aiba fihim غير أن سيوفهم بهن قلول من قراء الكتائب cewa ta'kidul madhi ne wannan bima yusufu zama yake wala aiba fihim su kadan ba su da wani aibu tattare da su ba su da abin zargi ko suka zaira anna suyufahum sai dai kawai in ma akwai to sai dai fa cewa takubbunin su bihinna fununun duk sun hukule sun tsatsage min kira'il kata'ibi saboda gumurzu da maza a fagen fama to idan mutum takobinsa har ta kantare ko ta ko ta huje saboda fada a fagen fama wannan yabo ne ko ko zargi ne yabo ne to amma da ya taɓa cewa la aiba fihi ba su da wani abin zargi zaira sai dai kaza to kaga abin da zai bayan sai dai da ya kamata ya zama to menene zargi ne to amma sai zanto shi ma wata kamala ce doriya akan kamala to shine a balaga take kira wato ta'kidul madhi bima yushbihu dhamma fakan hasanat akhlaquhu ghayra annahu jawadun fama hu bi min al-mali bakir bisa fakan hasanat akhlaquhu saurayi ne wanda dukkan sa kyawawa ne ghayra annahu sai jawadun mai yawan kyauta ne kaga zaka da aka ce sai zaka ji kila wani abin da za a zarge su sai ka ce jawabin mai yawan kyauta ne fa ma yi biki min almali ba sa kwana a aljihunsa ya sabu da yabo ne kayan ne to mun minna illa an amana billah idan ka wa ma illa an Allah wa ba abinda suke zargin ka da shi sai Allah ya to Allah ya wadata su zargi ne ko yabo ne shine ta'kid lil da ma yufidu dhamma wanda ya san balaga zai ji dadin kalmar sama da wanda bai ji ba wanda kuma ya fahimta shi ma zai ji dadi dai amma ba kamar wanda ya karanci balaga yake da asas na balaga وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون كان لكن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وبنجي تعالى قل كتير هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله شو كنا سن إن باك لابار mafi ما في شر wajen أو جن الله من ذلك سمد da ya wuce idan kuna son ku san mafi sharrin sakamako a wajen Allah sama da abin da ya wuce a baya shine man la'anahu Allah a samu mutum mutumin da Allah ya la'anta wannan shine mafi munin sakamako wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al da wal khanazira kuma ubangiji ya sanya aladu da birrai a cikin su القرد وتبيد لدى القردة wa abada الخنازير kuma a وعبد mutumin da ya من ديبوتا وبنتي dukkan mutumin da Allah ya la'anta ko Allah ya fushi da shi ko kuma mutum da yake cikin jinsin mutanen da saboda kusin da Allah ya da su har ma ya rikida halittarsu sun zama aladai aladu sun zama birai ko kuma mutumin da yake bautar gumaka to wannan shi ne mafi sharrin sakamako min zalika sama da wanda aka ambata a baya to abin tambaya nan zalika din yana nuna me kenan zalika din yana nuna zargin annabi da sahabbai dan sun yi imani idan mutum ya zargi annabi ya nuna rawa annabi kawai dan annabi ya yi imani ko mutum ya zargi mu ne kawai dan sun yi imani da Allah abin nan da ya abin turki ne ba abin kirki bane dan me zaka rage mutumin da ya imani dan me zaka kushe mutumin da ya imani kenan baka kyauta ba kai da ka kushe mutumin da ya imani to tunda baka kyauta ba kana da mummunan sakamako wanda zai fika sakamako shine malla ana billah wanda zai fika mummunan sakamako kenan shine malla ana billah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanadira wa adab at-tagut ulai tasarru makanan adan sa'an sawa'i sabil ulai su irin wadannan masu wannan kafar sharrin makanan sune mafiya sharrin matsayi wato mafiya sharrin matsayi matsayin su yana da sharri wa zalla an fa'a sai kuma su ne mafiya bacewa daga tafarkin shari'a daga daga kan hanyar tsakiya to ulaika sharrin makanan mafiya sharrin matsayi wato dan adam ko dai shi ya zanto shi kansa shi ne sharri ko wurin da yake ciki shi ne sharri to larabawa sukan jinginawa sharri ko alkhairi ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wuri ina ba ta fahimta jahannama kan sai ta zama jahannama ta wani in ba wani zai shiga ciki amma in wani ya shiga ciki to nan ne matsala ce amma in wani ya shiga kawai tana ta alƙin kan jahannama akwai matsala babu matsala amma mutum ya shiga ciki ne matsala to shi yasa laraba sai su jingina alkhairi ko sharri zuwa ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin wanda makomarsa ita ce wurin sai yasa aka ce ulaka sharrun makanan wurin su yana da sharri ba sai su suke da sharri sai aka ce wurin su to tunda wurin sai ai za su shiga ciki ina ga ta an fahimta kamar wanda yake cewa laqad limtina ya umma ghailana fi sura wa nimti wa ma laylil muhudd bi na'ibi yake cewa kin zarge mu ki umma ghailan dangane da rashin barci ke kuma kin je kin yi barci kin ce dan me nake barci wai in so yaso ba a barci to ke ne fa kike barci wa ma laylil muhudd bi na'ibi ai daren masoyi ba a san shi da yin barci ba to dan da yake wai laylil muhibbi bila wa ma laylil muhibbi bi na'imi to daren da yake yin barci ko kai da ni da mu da su da muke cikin daren amma sun jingina barci zuwa game tare din shi an gane ko kamar da ake bal makarun laili wan nahari eh, makircin dare da makircin rana ana makarun bil laili da makarun bin nahari ko til laili wa til nahari eh ina fata an ta yini kan yana da makircin sa dare kan yana da makircin sa amma wani ne zai makirci a cikin yini ko ya makirci a cikin dare wani ne zai barci a cikin dare ko ka kasa barci a cikin dare shi ne ma'anar wa laili muhibbi bina'imi ta sabrun makanin wa dallu an sawa'i sabil har yanzu annabi gudun da kan saura sauran da rage shine wanda abin da na fassara tafsirin farko ke nan daga cikin tafsirin ce daga cikin tafsirai da ayar za ta iya daukar ma'ana idan muka ce kun halu na biyo kun bi sharrin min zalika wanda yake sharrin matsayi menene za ka da sanin muka ce wanda ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wadin su ko malaman suka ce abinda ayar take nufi qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika musibatan inda Allah kuna sai in faɗa muku mafi sharrin matsayi wato mafi sharrin sakamako a wajen Allah min zalika sama da wanda aka ambata a baya to wanda aka ambata da a baya shine annabi da ya shi bani da Allah ya imani da abinda aka saukar masa shi da sauran mu'mini to wannan abin da suka yi na imani da Allah imani da sauran mu'mini wannan kuma sharri ne aga sharri bane ina fata an fahimta to amma bi da min zalika masubatan inda Allah in fada maka abin da ya fi wancan sharri to shine suka ce ba wa in sharru anan gurin ba ta cikin az'amu tasbih a'a wato anan gurin isbatu sharri ne fi kifa wa nafihu an tuftatin ukra tabbatar da sharrin ne kadai a wani bangare da kore shi a kai bangare domin inda an ce sharrun makana wato ya nuna ɗaya wancan bangaren yana da sharri wannan ma na da sharri tun da nan ya fi yawa ina fata an fahimta an gane ko ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila idan kace yan aljanna su ne mafiya alherin matsayi mafiya kyawun wurin bacci wannan yana da yan wuta wurin su da alkhairi wurin su da kyau sai dai na aljanna ya fi su kyau to kai su ne haka ne ina fata an fahimta wato wannan af'alu tasdil anan gudan laysa ala babi wa innama asbata alkhair huna li nafihi an tukatul an tarafin akhar da a kore shi daga ɗaya bangaren da aka in ka zo kasar aya ashabul jannati lalle yan aljanna yawma idin a wannan rana khairun mustaqarran su ne masu alherin wurin zama wannan ya nuna wanda ba su mafa ba ya da alherin wurin zama wa hasanu makilan su ne masu kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci wannan ya nuna wanda ba su ba ba ya da kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci amma idan ka ce mafi kyawun wurin zama mafi alherin wurin zama to ya nuna ɗaya gina da alheri sai dai nasu ya kusa yawa wanda ko ba haka bane yan ba yan wuta ba wani alheri ta kare su dan haka بشرط من ذلك أن الشر أنا لا يدل على تكذيب وإنما يدل على إثبات الخير فقط في هذه الكفة لنفي عن كفة أخرى إلى فتن قلنا يتبع نفسه سألتي كفة أنت أمام وأدل أنت رأيت بهم إذا جاءوكم إذا سنزوا مكسوا يهودا قالوا آمنا تسلم من إيمانه التي وقد دخلوا بالكفر hakika lokacin da suka shigo da kafirta suka shigo a cikin zukatansu kawai akan harshe yake imani wa in kad faraju bi kuma hakika lokacin da suka fita daga wajen ku sun fita dai da kafircin tattare su da awar imani da suka yi ba gaskiya bane ba wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ubangiji shine mafi sanin abin da suke koyewa a cikin zukata su to nan gurin ma haka suke ce masa sun ce a'lamu anan gurin wato ba la yajlu ala tasdid ba ya nuna fifiko abin da yake nuna wa isbatu ilmi Allah ta'ala bima fi qulubihim tabbatar da ilimin Allah game da abin da zukatan su suka fita da yake wallahu a'lam bima yaktumun bima kanu yaktumun abin nufi wallahu alimun bima kanu yaktumun dai idan ka ce Allah ne mafi sanin abin da suke koyewa wannan ya nuna wani ya sani amma sanin Allah ya tsara na wancan to amma akwai wanda ya san abin da suka san mutane ke koyewa babu sai Allah din shi kadai da haka aka abu tafdil abin da su ma sukan tele shi ala babu wannan yana da yawa a cikin larabci da kuma cikin alqur'ani udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawdhati al hasana wajadalhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi fa huwa a'lamu suka ce a'lamu anan bi ma'ana alim duka guda biyu a'lamu biman dalla an sabilihi Allah ne ya san wanda ya kace wa tabarkinsa ba za ka ce shine mafi sanin wanda ya kace wa tabarkinsa ba dan ka ce shine mafi sani ranna ko wanda ya sani kuma Allah shi ne mafi sanin wane ne wanda yake shiryayye ma'ana banda Allah kuma akwai wanda ya sani ma'ana da irin wannan yana nan da yawa cikin Qur'ani mai girma za ku ga inda ya dace kusa shi da inda bai dace kusa سلفي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس بئس ما كانوا يصنعون بنجد في وترى كثيرا منهم ذاك قد يوا daga cikin su yahudawa yutari'una fil ismi suna yin gaggawa wajen aiki na sako mun faɗa a baya cewa al-ismu shine ma kana muharramal jinsi wato kamar ƙarya ke suna gaggawa cikin duk abin da yake dama tsantsarsa haramun ne kamar ƙarya tsantsarsa gaba ɗaya haramun ne da sauransu wani udwani da kuma shiga haƙƙin mutane da eh, ma kenan wa ziyada wa aklihim as-suhut kuma za ga suna yawan cin rashawa wato cin hanci kenan mun ga ba ba cewa as-suhut wato ai al-mashhud ko al an gane ku wato wato shi ne abin da yake kuɗi na cin hanci kuɗin cin hanci shine duk abin mutum zai karɓa dan ya da mutum bai tantance ba ko kuma ya cancance ba shi amma ya ke ba shi wannan abin hasiri ba shi wannan abin sannan ya ba shi kana da haƙƙi a hukumance a kowace irin ma'aikata a wurin yan sanda a wurin soja a wurin custom a wurin immigration a wajen soja a wajen ma'aikatan filaye a wajen ma'aikatar ilimi ya da labarai kana da haƙƙi a wata ma'aikata sai ka je dan karɓan haƙƙinka sai wanda haƙƙin ke hannun sa ya ci yana sai ka yi masa wani abu sai ka ɗan yi wani motsi bayan kuma shi ma'aikaci ne an dauke sai ana bashi albashi a wata ana bashi alamun din shi bayan ya gama za a bashi kansu za a bashi kaza za a bashi kaza amma kuma sai ya karɓi wani abu a wajen kafin ya maka aiki wannan shi ne abin da ake kira a suhut kuma ne abin da ake kira a rishuwa wato rashawa kenan ko mutum cin hanci ko rashawa wato corruption kenan haramun ne waɗanda suka fara sunan tashi a ban kasa sunan yahudawa wa ta kasiran min za ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi wal udwan suna gaggawar sako wato suna gaggawa wato wajen aiki na sako wal ibwana da kai iyaka ta'addanci kin wato su zalunci mutane game da zinin su ko dukiyar su ko mutunci. su wa aklihim suhk sannan kuma suna cin wato ainihin rashawa Allah ta labi sama ka yi amalun tun da abin da suke yi din da suka rashawa laula yanhahum ar-rabbaniyun dan menene ya kasance wato ainihin ar-rabbaniyuna masu ibadar cikin su wal ahbar da malaman cikin su dan me ba su hana su ba an kaulihim al-isma yin maganganu na sako wa aklihim as da kuma cin dan me ba su hana su ba labisa ma kanu yasna'un tur da abin da suka kasance suna aikata wato waɗannan al'amura ana ambaton su ne dan kar mu fada cikin su tunda dai waɗansu sun fada cikin irin waɗannan halayya kafin mu ubangiji da Allah ya zarge su bai yabe su ya kuma tana dan azaba a kansu ba rahama ba to lallai ya kamata kenan ko in ce ya ba mu yi kokari da mu ga mun sanya wa kanmu garkuwa daga fadawa cikin irin wannan ayyuka to kaga yau rasawa ko ta riga ta zama ruwan dare har ma abin da ake ta alheri ba da idan mutum ya samu aiki ko a kashe wani office wanda akwai zirga zirgar mutane da yawan karɓan kuɗi shi kenan ya riga ya zama wato an kashe waje na alheri to ne to ga wannan ba karamar matsala ba ce babbar musiba ce wannan kuma abin mamaki shine wato ba a yi wa mutane inkari ko in ce masu yin inkarin sun yi kaɗan malaman da za su fito su ce wannan ba kyau sun yi kaɗan ba su yi da za su fito su ce wannan ba kyau sun yi kaɗan ko da ba su faɗa mutum shi da shi ba su faɗa a kan mimbari man su faɗa a cikin wa'azi da karatu da faɗa talabijin da rediyo wanda su yi sa ya ji in ma ba su da su je su ganci su faɗa maka to amma yawanci waɗanda suke faɗan wannan a kowane gari in ka fara malami goma kila in ka sa ka samu ɗaya ko biyu da za su faɗa ma'ana kaso biyu cikin kashi goma na malamai su ne waɗanda suke faɗa sauran ba sa iya faɗa musamman idan ya kasance dai shi wannan mai karɓar rashawa ko mai karɓar cin hanci yana yawa wa malamin sa haka zai ba shi kujerar maka zai ba shi kujerar umara zai ba shi mota sauran mutane ba an kauli hibil isa wa akli da nuna sako da kuma wato ainihin cin rashawa da suke ba mu kusa su lafi sama kanu suna tur da abin da suka kasance suna aikata wannan zargi ne babba idan kana son ka fita ranar tashin kiyama shine a ji kayan inkari in kana da damar da za ka je ka samu mutum kai masa inkari kai da shi za ka je kai masa inkari kai da shi kuma wani abu da ya kamata mu gane shi ne yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa Najeriya musamman Najeriya nan ta arewa sawa'un arewa musu arewar tsakiya arewa ta yamma arewa ta gabas yana daga cikin ni'imar da Allah ya muna ba fa yin za a samu wani ganga ko a samu wani chairman na local government ko wani sarki ko hakimi ko lawani ko dagaci ko ma ne ko minista ko fansek ko commissioner wanda zai ce shi baya yi da malami ba zai yi dole yana da malami amma ya rage malamin da yake faɗa masa wannan maganar yana da kyau fahimce ta da Allah ko gwamnan da baya da malamai ba gwamnan da baya da malamai inda musulmi ne duk suna da malamai za su ba su kujerun maka da na umara da mai ne ba sai wannan da baya da malamai babu kwamishinan da baya da malamai duk suna da malamai to amma malaman wane iri waɗanda za su yi musu wa'azi waɗanda za su nuna musu nauyin da yake rataye a wuyansu waɗanda za su tunatar da su cewa Umar dan Khattab lokacin yana halifanci yana tunanin cewa inda taguwa ta matar raƙumi za ta yi tuntuɓe a wani daji cikin dazukan dada, sai ya ji tsoron ubangiji zai tambaye shi ranar tashin kiyama dan ka gyara mata hanyar da za ta bi ba a dajin taguwa ta matar raƙumi a dajin Allah ta yi tuntuɓe kafarta ta kurma cikin wani rami sai ya yi tunanin kada a tashi gobe kiyama Allah tambaye shi dan bai gyara masa gobe ba shi kana hadisi to ka duba hanyoyin mu gaba daya hanyoyin mu suke yaya makarantun mu suke anan nan jihar Borno muke akwai local gamman guda wadda gaba daya ba makarantun sakandare daga farkon daga adadin ta har ya umkanta ba makarantun sakandare ce to ba kuma nan jihar Borno kadai ba duk jihar da kadai inda ya arewa ne haka ne sai dai wata matsala ta wuta idan ka je nan ba ruwan sha idan ka je san ba makaranta idan ka je san ba ilimi idan ka je san ba kaza sannan kuɗin da ake samu a yanzu kuma sun kuma kowane lokaci yawa sannan kuɗin da za a samu a sabuwar shekarar da za su shiga tun sauran amfani nan da wannan shekarar za su shiga ma dukkan kuɗin da za a samu za su ninka da ake samu a baya to amma abin mamaki shi ne masu mulki sai suka mayar da abun kamar kayan gado na gidansu wanda mahaifinsu suka mutu suka bar musu su kadai za su ci sai wanda suka ga dama suka samu to wanda wannan kuskure ne laifi ne kuma abin tunani da abin mamaki ne sai mutum ya dauki abin da baya da shekarun da zai cinye su dukkan mutumin da zai ɗauki miliyan ɗari ko ya ɗauki miliyan ɗari biyu ina kwanakin da zai cinye miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu in ba mu bazaranci zai ba sai da in muka da zai rinka ba da mu rufa suna ce masa dan wani jikan wani dawa da ke binni ne su mai da shi dabba ba tare da ya farga ba dan duk wanda aka ce dawa da shi binni ne kuma yayin ai kaga cewa lalle hankalin sa ya tafi ya mu shi dan me kawai dan kai kashi ka shiga daji sai daji ya zama binni ai ka san wannan abin bai da reality ƙarya ne to kuma a faɗa mutum wannan kuma sai ɗauko kuɗi bayar da haka ya kamata masu mulkin musu tsoron Allah su sani cewa za a tashi mutum ranar tashin kiyama ranar da babu uwa babu uba yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani bi kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ba kowa tattare da shi ba uwa ba uba ba malami ba mai tsaro ba dan security ba mace kowa na ta kansa idan ya zanto ummu na Aisha tana jin takeici ta ce da annabi ya za a tashi mutane tsirara ranar tashin kiyama su riki a gaban su riki su rika a gaban su riki ko a gaban su rikanansa manzo Allah ce haba binta siddiq yoyon na ranar halin da mutane suke ciki ma mutum zai tuna waye a gaban sa ina mutum yake da lokacin da zai tuna waye a damansa ko a gundunsa ko wani a kansa annabawa akan sirati suna Allahumma sallim sallim ya Allah a tsirar da mu ya Allah a ƙara da mu annabawa ya kai ga garin mutum idan kai kirkin ma ya aka kare ba na kai kirki ba ma idan idan kai kirkin ba ya kamata kana jin tsoron azabar ubangiji ballan tana kuma kai kirkin ba ranan wannan ita ya kamata mutum ya suna kuma ya suna mutuwa ranan da za a kauce ka je a kunne ka cikin kabari kai kaɗai ba za a tafi a barka rami ko kofa da ta kai daidai kofar allura ba za a bari ba sai an toshe ta kuma kowa zai tafi barka daga kai sai aikin ka na gari ana tafiya mala'iku za su yayin da yan uwanka suka juya suka tafi manzo Allah ce kana jin karan takalman su suna tafiya za su gida to kaga a nan gurin ya kamata duk dan adam ya tuna wannan sawa'un sarki ne sawa'un gwamna ne sawa'un kwamishina ne famsek ne ko ma waye mutum malami ne dan makaranta ne makiyayi ne matsalar ba kankan ba ce kuma wallahi ka samu wanda zai faɗa maka wannan shine Allah ya maka gata amma ka samu wanda kawai zai maka addu'a ce ayi kenan Allah sa ku gama lafiya a wuce Allah sa a gama lafiya ba zai faɗa ma gaskiya ba wallahi ya cuce ka a ranar tashin kiyama kai da shi za ku zagi juna ranar da kowa zai gudu ya bar kowa da kullum in minhu yawma idan sha'a min gudu. matar ka ba ita ba kai kai din ba kai ba ita namiji kan ce da mata ce muke ni ta nawa khairi ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikinsa bai sira ba haka zai mata daɗin baki faɗa mata a farfajiyar kiyama ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi ba ta dan jawabi kaga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ba ita ce za ta ce masa haka da kuma mun yi zama mun hole mun yi soyayya mun yi lobayya mun yi kaza mun je ciki mun je waje mun je Abuja mun je Ingila mun je London an dawo kuma ya shiga kabari kaga yanzu idan an yi awon hisabi alkhairi na ya da yawa kaga yanzu ina da kaya haka za ka ce masa taimaka mini ko na baya ma'ana ga wani aka ga wani a baya kayan zunubi kenan dauke mun ko na bayan ko da kamin ko da kwaya ko ta ce karo mun alkhairin da ke wurinka ko da ne kwayar gero daya kwayar masara daya duk abin koya buwaya a ɗayan su ba za ki samu ba shi ba zai taimaka mata ba ita ba za ta taimaka masa ba ya mu bar mahaifiyarsa da mahaifinsa sai ita matarsa ce kuma ce gudu ce ka bar mahaifiyarki ce ka bar matarki sai shi ce ka bar ɗanki sai shi to dukkan wannan hoto da ranar tashin kiyama da ayoyin alkur'ani suke ba bamu ana faɗa mana ne dan mu rahama kuma dukkan wannan da muke faɗa ubangiji subhanahu wataala ya san makasudi kaunar shugabannin mu muke masu mulki wato muna guje musu irin abin da muke gujewa kanmu muna ji musu tsoron irin abin da muke jiwa kanmu su ba ma fatan ɗaya daga cikin su a ce ubangiji subhanahu wataala ya danƙe shi a cikin kabari dan katamin biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah zai nuna muku azaban da ake a cikin kabari wallahi da sai kun daina binne dangin ba wanda dan kosu zai mutu sai haka ramu ya binne shi haka manzon Allah ya ce to wannan ita ce babbar rana da take zuwa ranar mutuwa sannan kuma sai ranar tashin kiyama to wannan kuma duk babu wata dabara da mutum zai yi mai kai na aiki na gari mai kai na imani shi ne kawai abin da za a tambaye ka amma wallahi kai da shaytan yayi da reka ko in zuga suka yi da reka ko giyar duki ta yi da reka billahi la ilaha illa huwa ta ta cikin kuma na kai nadama ka ci jiya a lokacin da nadama da cizon ya ta basu amfani kuma anan gurin nauyi ne da ke kan kowane malami halin da muke ciki a Najeriya ta arewacin nan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini in dai suna da hangen nesa wallahi suka ga wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya ce mu tafi akai ba kuma kowa ya zama da gaskiya ake ba da jahili da malami da dan kawai da dan birni da mace da take gida wanda ba ta yi kowane irin karatu ba da wanda ta yi jami'a har ta yi digiri ko masters ko phd kowa ya san ba da ake to amma dan me ba za a fito a faɗi ne da ta ba kuma dan me su wanda ake faɗa daidai ba sa iya ba kuma dan me su manyan malamai waɗanda suke da shekaru ba za su fito su faɗi daidai ba ma'ana kalmar nan da muke yi har baki na ke kumfa malami ɗaya ko biyu ko uku a Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto inda za su yi ta ta fi ire-ire na mu ko mu ɗari ne ta saboda masu mulkin na jin tsoron su waɗansu ma suna ganin kamar dan waɗannan ɗin ne muka ci zaɓe ba don su ba da gumci ba to me zai hana su je su same su a gidan gwamnati kai abu kaza ya kamata a gyara abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane ba daga sun so su ba sai sun faɗa a talabijin ko rediyo ba ba sai sun bari an yi tari kowa ya ji ba su je daga sun sai su a gamman house su tattauna da su ya yi saransu ba haka ya kamata kai abin nan an saba ka lalle an gurgunta mu ta fuskar ilimi an gurgunta mu ta fuskar tattalin arziki lalle kudaden da ake samu ba ba wanda zai ce ana kashe kashi goma cikin ɗari ɗin ba wanda ya sai ce haka to saboda haka lalle a gyara ko ku gyara ko ko mu koma gida mu zauna a kan mu mu kalla alƙibla wannan ko fir'auna ne mutum sai ya gyara ko fir'auna ya sa kansa suna fir'auna da rashin kirki wallahi wadda ya san yadda waɗannan malaman suke yadda yake jin tsoron su saboda tasirin su shi a wajensa zai gyara to amma su malaman kuma sai su saboda mai ne za a ba mutum buhunan gero da azumi a ba mutum garwan mai garwan man mai buhun geran mai buhun masaran mai ne kuma buhun shinkafa wai idan an ba mutum wannan shi kina sai rikide kyale Allah kyale masansa ma'ana kuma da ya baka ba cikin dukiyar ka ne ya sato ka dan sai baka dan kadan mutum ne dauki naira dubu taka sai ya baka naira ashirin da biyar to kuma sai ka ce Allah saka da alheri to me kenan Allah so mu gani amma wallahi halin da muke ciki kasuwancin mu ya lalace ilimin mu yana lalacewa abokanan zaman mu na ƙasa ɗaya kullum suna maganar a raba ƙasar a ɗara ta ma zaune ne mu ba mu da wani amfani mu kawai kashe dukiya muke ba ma kaza ba ma kaza sannan ba wani tsari da muke yi sannan ga guguwar siyasar take fuskanto mu tusa zan an zama mu san baya za a yi fatan mu da alkhairi ba sharri ba amma hanyoyin da ake bi a halin yanzu a siyasance ba hanyoyi bane da suke nuna ko alkhairi a wannan lokacin sai dai ubangiji subhanahu wataala idan yi juyin juya hali to kuma wannan ubangiji ta alama iko ne kan komai sai dai kuma ya ce mana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يسلمون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طوانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إنما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود الأمر يهودا وسكت يد الله مغلولة أن الله أتوليك أو ينسى wato daga algillu ne shine kusumi madaurin wuya wanda za a kama hannun mutum a hada a nan a wuya a daure to laraba idan sun ce yadhu galuda hannun wane a makalaiki a wuyan sa suna nufin marowaci ke kamar idan sun ce ja'adul asabi ai ya tsufa firara ne abinda suke nufi marowaci ne ba alkhairi ta tare haka idan sun ce hannun sa a makalaiki ma'ana marowaci ne to yahudawa dan rashin arziki wasu suka ce wayyidullahi magluda wai ubangiji ta ala wuce ne sai ubangiji ta ala ce gullat aidi su ne za a makale hannunsu a wuya a daure amma ba hannun ubangiji ne ke ta a wuya ba su ne za a makale hannunsu a daure abin nufi mayar da martani ne a gare su wannan jumla ko dai ta zanto khabariya ce ko ta zanto du'a'iyya wato isha'iyya ce wato kabar bi ma'ana du'a kenan wullat aidihim ma'ana Allah ya kawo ranar da za a kama hannayensu a daure a wuya a jefa su cikin wuta ya zanto jumlar abin da take nufi kenan addu'a mummunar addu'a kan ka wa lu'inu bima qalu Allah an ce su sakamakon abin da suka faɗa sai Allah ce balli ya dawo mu su tatani bari dai hannayen ubangiji subhanahu wa ta'ala a shimfiɗa suke kai fa yasha yana ciyarwa irin yadda ya ga dama ya dahu hannayensa biyu mabasutatan a shimfiɗe yana ciyarwa yadda ya ga dama babu abin da ke gagararsa dare da rana ubangiji subhanahu na ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan ya ciyar da wannan ya ɗaukaka wancan ya ba wancan sai ya dafa ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abu da Allah ya kawo da gare shi Allah sallallahu alaihi hannun ubangiji subhanahu wataala a cike ta tab da abin bayarwa Na la yajuzu na kafa ciyarwa da bayarwa baya tauye abin da ke wurin Allah sahha'an al na wanda nahar dare da rana malalo arziki yake ga mutane A ra'aitun ma kala mundu sama samawati wal ard shin kun san ko abin da Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halitta sammai da ƙasa zuwa yau fa innahu lam yanqus ma fi yamini ba abinda ya ragu daga cikin abin da ke daman Allah wa arshuhu alal ma al yana kan ruwa wa bi yadihi al ukhra al fayd aw al qabd yarfa'u wa yasqut a tayin hannun kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ɗaukaka wanda ya so kaskantar da wanda ya so ɗayan hannun kuma siyarwa shine ma'ana ya dahu ba su tsani hannayensa a shimfiɗa suke yunfiku kai da ya sha yana siyarwa irin yadda ya waɗannan ayoyi da ire-iren su waɗanda suke tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah na sha yi mana bayanin cewa yayin da duk aya ta alqur'ani ta tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah ko da dan adam ko wani halitta suna da wannan sifar to kada mu dauka ta Allah din irin ta dan adam ce ko ta halittar ka sai Allah mu dauki sarki ba yanda za a yi wata sifa ta shi ta yi daidai da ta halittar ko dan adam ko wani sa sai dai suna ya hada su amma kuma ma'anarsu da haqa'iqinsu daban-daban da haka idan an ce hannun Allah ma'ana sifa ce ta shi da ta dace da shi ba wanda ya san yaya yake sai shi ko bai kama da na kowa ba amma hannun dan adam sananne ne ga zira'i ga yatsu ga tafi sannan kuma shi an san tsawon zira'i inci nawa ne ko kaza nawa ne amma na ubangiji ya fi karfin kwatance ya fi karfin a musanta sai dai a faɗe shi a tabbatar masa a yi imani da shi a jumlace ba tare da yin bayanin sa fillah fillah ba dan ya gan shi ballan tana yin bayanin sa fillah fillah sai dai a mu'amalance shi bisa ga faɗin Allah ta'ala laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir dan haka tabbatar ma Allah hannu dan ya tabbatar wa kansa wannan baya nuna aibi baya nuna da nakasa ga ubangiji abin da yake nakasa shine ka tabbatar masa hannu irin na halitta ka ce hannu irin na wane irin na zaidi irin na amru irin na khalid irin na suwana da wani ko na suwanci to wannan shine zai zama wato ka kamanta Allah da wani wanda wannan kafirci amma ka tabbatar masa da siffar yadda shi siffanta kanta da ita ba tare da kaya bayanin ta ba ka bar iliminta da bayanin hakikanin yadda take a wajensa to wannan wato abu ne wanda yake shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa bal ya da mu su tsana yanki ko kai faisan akwai wanda suke kokarin su fassara yadu da cewa abin da ake nufi da yadu shi da ni'ima wa a cikin larabci akan ce yadu ana nufin hannu akan ce yadu kuma ana nufin ni'ima to amma a hakikanin gaskiya ai idan suka ce yadu mu su tsana to sai sun ko ni'imin Allah guda biyu ne kadai Allah ko yace wa inda ta'uddu za su inda za su kidaye nemomin Allah ba za su kirji ba to dan me za a zuwa take ce su guda biyu kafin wannan mun kuskuren fassara ne da haka dole ka fassara shi da hannu yadda da ta Allah ya bayanin sa ba a nan gurin kadai ba a wurin suraren da cikin alqur'ani kala ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga bi yadayya astakbarta an kunta min al-adin da haka ubangiji ta Allah ya tabbatar da kansa wannan wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga wajen ka wala yazidan da kasira min zai dadawa dayawa daga cikin su tughyanan wato ketare iyaka kawo kufran da kafirci wato dangin abinda aka saukar maka da alqur'ani a matsayin ya sa su imani sai ya kara musu kafirci fa amma alladhina amanu فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون saboda me jiya aya ta sauka suka kafirci to wannan sai ya kara musu ne da kafirci kin a yau wata sabuwa ta sauka suka kara kafircewa wato sun samu kowa cikin darajar kafirci sun shi ne shine wala yazidanna kafiran minhum zai dadawa da yawa daga cikin su ma in zai leka abinda ake saukar maka daga wajen ubangijin ka amma rabbuka to guyana wato da iyaka wa kufran wato da kuma kafirci wa alqaina bainahum al-adawata mun jefa kiyayya a tsakankanin su wal bagda wato da gaba ko kuma al'adawa gaba wal baghdha da kiyayya ila yawmil qiyamah zuwa tashin kiyama kullama awqadu naran lil harb duk lokacin da suka yi yunkurin nura wuta suka yi yunkurin su nura wata wuta ta gaba da fada tsakankanin mutane ko tayar da wata fitina aqfa'aha Allah sai ubangiji subhanahu wa wataala ya bice hasken wannan wuta. ma'ana duk lokacin da suka so su cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko su yaƙe shi sai Allah madaukakin sarki ya bice wannan wutar tasu ba za su ci nasarar yakar tashi wa yas'auna fil fasada suna tafiya a ban kasa suna masu fasadi wallahu la yuhibbul mufsidin Allah madaukakin sarki kuwa baya son masu fasadi ya yi mu sai mu takaita akan haka abinda muka zama daidai ubangiji ta Allah ya bamu wanda muka kuskure kuma Allah ya mu wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala